biyu ko uku uku ga watan safar jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajirin inda aka saba haɗuwa karatu a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta mun karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul a'raf mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta ashirin da shida na kowa da uku mun tsaya aya ta ashirin da shida za mu tashi aya ta ashirin da bakwai إن شاء الله تعالى زي ما قلت فينا قلت فينا شدة أتكون سورة من فاشا الله تعالى بيش نعم أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي يا بني آدم يا قوة أمر لك آدم عليه السلام لا يمكننكم شيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كركو فكي فارس shaidan ya fitince ku ya jarrabe ku ta hanyoyi da yake da su daban-daban kamar yadda aka karanta Allah subhanahu ta'ala lokacin da ya umarci shaitan ya fita ya yi rantsuwa gaban Allah ya yi rantsuwa kuma ya nemi a jinkirta masa bai yi nadama ba bai komai ba bai yi fari ba sai nemi a jinkirta masa ila yau ne ba amma annabi adam alaihi salam su da suka saba Allah aka ce su fita sai suka yi nadama قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ندامر سيك من هلن شيئا إبليس yana gaba da annabi Adam wadda hasadan da ta same shi ga annabi Adam sai ta gangara cikin duniya da haka ya rantse a gaban Allah cewa sai ya tsaya tsayin daka ya ɓadda kowa babu wanda zai gaba sai wanda Allah ya kare da shi sa Allah subhanahu wa ta'ala sai qala zahar faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawqura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورزقك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم waɗanda abubuwa واستغفر ما استطعت منهم بصوتك أن ساوي إبليس يكن جاء جماعة da magana kawai daga inda yake in yi sauci wasu malamai suna fassara da saucin wake-wake na batsa da wake-wake na habaicin tsuka waɗansu da ko yana magana kai wato yana ƙoƙarin sukan wani ba da yarba da ni Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan tafarkai ne na shi واستوجب wa بصوتك وأجلب عليهم بخيرك kai amfani da mutanen kudin da su gudu a kan dawaki su kamo wayansu wani gidi kai amfani da waɗanda za su tafi da kafa su kamo wayansu wa share kwamfin amurwani wani aula kai tarayya da su cikin dukiya duk inda mutum zai yi alkhairi da dukiyarsa ka hana inda zai yi sharri da dukiyar kuma ka ba da dama haka shaidan yi yawanci inda an kai ne yake da dukiya yana wuya amma inda sharri yake a da dukiya ko don a ce mutum na yi ko don a ce mutum na da kuɗi ko don a ce an yaba ko don a ce sai dai shaidan din ya san da yake a mutum da haka wa sharikun fil amwal wal aulad zuriya ya zama to tunanin mutane akan zuriya duniya zanna a ba kawai lahira da gina su a kan lahira da karanta alƙur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da su ba a duniya Allah ya gara ba kowa amma ba a so mutum ya bar zuriyar dai ba tarbiyya ba tsari amma a gina zuriya a kan tauhidi da alƙur'ani da sanin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai ba da dama abin da suka samu na duniya kuma sai a yi cikin addini da cikin neman yardar Allah amma in babu wannan tarbiyyar sun ɗauke to duk wani mutum samu na duniya sai ya zama to tunanin da duniya ce kai don bai san lahira yadda ya kamata da ka shari ku fil amwal wal awlad wa ilma iblis da kai wani tare alƙawari in an yi kaza za a yi kaza in ka yi kaza za a yi kaza in ka samu kaza za ka zama kaza wani shine kullum burace burace ke tamanniya gorace-gorace kowa a cikin mutum yana cike a cikin zuciyar kowa sai dai kowa irin burinsa da yadda ya dauka to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala Na ce la da kuma shaytan kar ku yadda ya kowa yin adam iblis ya fitince ku fitinar iblis har sai an ci da ran mutum a jikinsa iblis baya barin mutum tun daga ran da mutum ya fara roƙi balle lokacin da mutum zama mukalla shari'a ta hau kansa yau baya tsaya da mutum sai an zare da mutum mutum ne iblis da ke cewa wannan in an zare da mutum da imani ka iblis da ce wannan ya ta kai ya ya amma har za a shine fitnatul mamat fitnatul Shi ne iblis yana tare da mutum a tsawon rayuwa in mutum zai alkhairi sai ya dabi ya samu tofiki daga gurin Allah in mutum sharri ne kuma ko saba Allah abu cikin sauki hanyoyin sabo suna nan da yawa wani sa ce gama hanyar gina duniyar sai da sabo zai ga nuru akan abu akan sabawa Allah don a samu abin da ake da za amma hanyar neman yardar Allah sai ka ga an taɗaita ba ta sai aka damu da ke yin gurin wannan shine fitin mahaya kullum mutum fa'ita shi ke zamanto Inda ya zama yin jaye, rayuwar mutum alkhairi ne da son Allah da neman yadda Allah to insha Allah ya zo ba a so yin jaye ya zama to mutum kawai gina duniya ne da rashin neman yadda Allah da tabawa Allah a wannan asara ne saboda haka shedan Allah ya mana kuma shekaru kamar a kama akhraja awaykum min al kamar yadda yake tunci iyayen ruwa ba annabi a yau shi annabi kuma bai san sako ba bai taɓa ganin sako ba bai san yadda ake yin sako ba amma iblis ta tashi aka yi saboda sharrin irin na iblis kamar yadda ya fitar da iyayen ku jannati daga aljanna sakamakon hasalan da yake da shi a kansu yanzu anhuma kuma. yana kwaɗa musu tufafin da yake jikinsu na gidan aljanna ya huma sau'ati hima don ya nuna wa junansu irincinsu annabi adam alaihi salam tufafin sa ya zane sai zama to ga irincinsa a fili ita matarsa tana gani a inda kuma bainar jama'a za ka mala'iku suna gani shi ita ma sai ga irincinta a fili a bainar jama'a ma'ana mala'iku waɗanda suke cikin halittun Allah a wannan lokaci a gidan aljanna to shine iblis ya yi wannan zaka iblis duk yadda mutum ya kai su fatuwan aljanna ne to balle duniya yanzu nan iblis zai mai da mutum ya zama tsirara duk da aka wayi gari mutum a wurin Allah ba shi da daraja to ai ya tsiranci ya kariya Allah ya kiyaye zaka yi wa anhu ma libasuhum ma yu'ihum ma sawati Allah ta innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun lallai shi iblis yana ganin ku shi da kabila da ma'anar muriyar min haythu la tarawun mutai da kubar wadanne su yanzu kaga duk taron muna muna cikin karatu ko sauraren karatu ko wannan iblis yana iya zagawa jikin cikin cikin jinin mutum ya raya masu wasu abubuwan da ba haka kuma baka isa ta gan ba amma shi yana ganin duka inda muke muna barci ne muna farke ne muna tafiya ne muna zaune ne mutum a tsaye yake ko a zaune duka iblis yana da ni haka kuma zuriyarsa zuriyar iblis shi iblis da ya aiki ya'ya zai tara shi wani su hudu ba mafi kusa ci gare shi shine wanda ya batar da mutane ya fi kowa batar da mutane ya shi hukumar da yake sai su watsu duniya wannan da zai dawo sai shi da ya gushe ba sai da ya raba wani da amininsa wannan da zai dawo a kan duniya da ya gushe ba sai da ya raba wani da wani wannan da zai dawo da ya gushe ba sai da ya sa wani ya koma mai shaye-shayen giya wani da zai dawo sai bai gushe ba sai da ya sa mutum zama fasikanci aiki. wani da zai dawo ya ce bai gushe ba sai da ya kowanne da sharri ce wani bai zai gushe ba sai da ya raba miji da matarsa wani kowanne da irin abin da iblis ya'yan suke na zunubai su dawo suna ba shi report don a samu don ya ɗau wanda ya fi kowa kusa shi gare shi don haka iblis shi aikin zuriyarsa da shi kawai a da mutane da cikin da ya aihu zuriya suka shigo cikin jama'a su suna nan ko'ina suna cikin jikin mutane kuma suna ganin mutane ta inda mutane ba su ganin musu. haka Allah subhanahu wataala yana ba da labari don mun ne da hankali inna ja'alna shayatina Allah ce mu mun sanya shaytanu awliya a su zaman to majibinta lillazina la yu'minuna bi waɗanda ba su imani Allah suka yi imani Allah yana ba su tsari daga gurin mu'minai abin da yake taimaka musu wajen tsari daga sharrin shi shine yawan addu'a da ikhlasun niyya mafi girman abin da yake tsare mutum daga sharrin iblis kyautata niyya tsarkake niyya duk abin da mutum zai yana aikin ibada ya yi ta domin Allah idan ya zama to aikinsa domin Allah yake yi baya suna ko samun ko rasawa ko yabawa ko rashin yabawa shi ne kawai abin da yake shi kuma yin aiki domin Allah shi kansa ba a samun sa sai an jajirce da addu'a mutum yana aiki domin Allah sai ya jajirce da addu'a annabawan Allah su ne wanda Allah ya taimake su dukkan annabawan Allah Iblis ya taɓa cin nasara akan raba su da ikilasi su aiki ba don Allah ba amma duk wani mutum yana iya samun jarrabawa a cikin ilimi a cikin dukiya a cikin mulki a cikin talauci a cikin sana'a duk abin da mutum yake yi iblis tana iya shigarwa mutum ta inda baya tsammani sai zama to ibadar da za a yi ta domin a samu lada a gurin Allah sai mutum ya koma yin ta domin bukatun sa ta duniya don haka iblis shi shaitan shaitanu Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma sanar da auliya alladhina la yu'minun mu'minai suna azkar yasa yana daga cikin fa'idar azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صلاتين musamman da ta fi mutum ya yi sallah asuba yana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan sau ɗari duk duniya babu mutumin da ya samu ladan da ya samu sai wanda ya irin na kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta wanda ya fita da dukiyarsa duka da ya mallaka a duniya ya tafi yaki domin Allah bai dawo da dukiyar ba bai dawo da ransa ba shi ma bai kai wannan sannan sai in wanda ya yi ƙari akan shi ne kawai ya wuce wannan sannan za a kankare masa zurbai ɗaya za a kuma ƙara masa lada ɗaya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba shi hirin tsaro katanga ta musamman daga sharrin shida ba makarga dajewa a yi shi ne wahala wani da ya fara da sai gingiri saboda an baton Allah yawanci an baton Allah shi ne ba ma ke juriya sun hada da gingiri kawai mutum yana gindini da ya gida shi kenan daga nan kawai sai mutum ya bari yau dan ke shingida a jikin katangar masallaci can an jima ya yi ko goma sha biyar ko wani kawai sai tashi zai gida sai shi shi amma da a ce yana idan da sallan labarin wasu mutane aka kawo to ba shi ba gindini ba abin ma na gindini ina ko labarin siyasa ana jangiri ko labarin gona ana jangiri ko labarin kasuwa mutum yana gaya maka yadda za ka sayo kaya kana jangiri ba an taɓa ganin wani ga yan kasuwa za a yi ko kuna jangiri wani ana bayan mutum zai je ba ya je kasuwar da ba a garin take ba ya dawo tsakar dare amma ka bugo wata waya za a bugo a bana da sassafe inda aka wannan kayan mai da isowar su da yadda labarin su ce ba zai taɓa yin jangiri sai ya fi bayani yadda yake ya ba da bayani yadda yake amma ya ce mu ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sautain sai ga jinjiri yana manyanta mutum da zai iya ba sai wanda Allah ya ba wa dama in ku mutum ya yi wannan kuma ya dimanci wannan sau da yawa da izinin Allah Allah ke ba shi kariya ta inda baya tsamar sannan babban kariya kariya daga shaida don iblis yana ganin ne wanda ya yi wannan yarasa sannan da sauran azkara mutum zai fita a gida ya yi azkara bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أهلك أو أضل أو أذل Ibilis zai zo يجهل wani Ibilis. In ya إبليس إن يبيع دوسو إن دوسو إن ديوان يجي ya ce kai kai fada ka bi rajuli ka isa ka ci nasara kan mutumin da ƙadirufiya wa rufi wanda an ba shi kariya ta musamman daga wurin Allah ka koma kawai kar ma ka lokaci to kaga duka waɗannan hanyoyin ba ka muke da nazartar su ba saboda mai shugulgulan duniya sun yi mana yawa a cikin zuci za ka in na ga annan shayatsi na an biya a da zina na Allah ya tsawo shaidaru majibinta ne ga waɗanda ba su imani ba amma su imani suke ambaton Allah safiya da maraice ambaton Allah shi ne gurbin abubuwa yawa azkar zikiri ambaton Allah wadda suka tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yayi wasa da su to gaba ɗaya yana rusa rayuwarsa yana rusa rayuwarsa amma in mutum ya tsaya da su da ikon Allah kana gina duniya kana gina lahira Allah ne kawai ke gina masu Allah subhanahu wataala ya tuna musu kaga Allah subhanahu wataala da ya faɗi wannan sai yanzu bayan ya ce la yaskinan da kuma shaytan kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul kahf أفتتخذونه وذريته أولياء من wa وهم لكم عدو yanzu kuma mutane ‘yan adam ta kulki iblis da buriyarsa. a matsayin majibinta ko ma bayana ji Allah alhali su makiya ne gare lati bi sami wali walimi na bada kare cik da wannan canji ne mutum ya bar Allah ya rike yi su Allah ya kiyaye ka duk abin da za mu rinka lura da abin da Allah ya tanada cewa yana son a yi ambaton Allah zikiri shi yake sa mutum ya samu yaudara Allah sai Yake sa mutum ya samu ɗaukaka duniya da lahira ɗaukaka wani abu ne ba wai ana nufin da ɗaukaka ko mutane su ce eh kai ne a rabu wannan daban ɗaukaka shi ne mutum ya samu tsayawa a kan ibada jajircewa inda duk mutum ya tsaya ya jajirce a ibada to wallahi ya samu daukaka duniya da lafiya domin ibada ita ce abin da ake dubawa ita ce jari mutum ranar lafiya aikin da aka yi wurin Allah yawan ambaton Allah shi ke sa mutum ga ya ga haram a mayaƙi ai haram ne shi ɗan ne ke ziga mutum ya ɗauka. to inda mutum yana yawan ambaton Allah ga haram ne na sai yake kai ana cewa ka wani shi wannan ba mutum ba mutum mutum irin ta ba taimakon Allah ne Allah ke karewa saboda yawan ƙasa, ga abu nan haram sai mutum ya kauce da ikon Allah za ka Allah ya mu iko za ka bai dace ba mu riki iblis wanda yake ganin mutum inda ba wa shi da zuriya yana umarni kuma yana neman tsari daga abubuwan da guda hudu daga cikin su cikin fitnatin mahaya wa fitnatin mama fitnatin mama iblis yana tare da mutum har lokacin mutuwa sai ya ga ya raba shi da tauhidi sai ya ga ya raba shi da Allah ya shekara in mutum yana yawan ambaton Allah da tsayawa da jajircewa وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون wannan ayoyi sun sauko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha a wallahu amarna biha uh, abin sun kasance suna awafi tsirara idan suka zo za su yi awafi da ɗakin Allah sai mutum ya tuɗe rigarsa da wandonsa da komai duka su da sai ture shi, sai ce shi ba zai yi tsawaki da kayan da ya saba wa Allah da su ba sai in ko sabin kaya kuma in ya gama tsawafin tsirara to sai sa wa incin sabin kaya waɗanda bai taɓa wani zubi da su ba ko kuma idan mutum ya zo sai ya ko sabin kaya idan yanzu zai fara tsawaki sai ya cire waɗancan wanda da yake mu'amalar rayuwa da su sai sa sabin ya yi tsawaki waɗanda kawai ba sa tsawaki kirara su ne ƙuraishawan hims su ne suke tsawaki da tufafinsu su kuma shawan hims sai zamanto an yaba su da rashin saƙon allah da danganci to har ma aka wayi gari a lokacin a jahiliya idan suka zo sai su karɓi aron rigar shawan hims in za su yi tsawaki idan dai kayan hims ne aka sa aka yi tsawafi da shi to su suna ganin babu ne don ba da rubi da cikin to sai zama shi idan aka zo yin tsawafi sai mata su kwatse tufafinsu sai zama ga tsirincin mata ya fito jahiliya ne amma suna jin nauyi sai su sai mai ta ɗan samu samu wani abu wanda zai kare al'awar sai da tare sai ta ce a yau ranar barin al'aura a waje ne amma ta yi ƙoƙarin tare shi abun da ya bayyana gare shi ba fa tana nufin halartar da shi ba sai ci gaba da tsawafi sai suka dawo da cewa kai mata su rinka tsawafi da daddare maza su rinka tsawafi da rana mata za su zo da tuk da wannan su yi kwaɗe su sai su rinka tsawafi da daddare a wancan lokacin ba kamar yanzu da ake da wuta wurin kamar rana ba a cikin duhu suna tsawafi maza kuma sai su tsawafi da rana suka ce saboda ba za su canja ba haka iyayensu suke yi kuma sun san iyayensu ba su yi haka ba sai da umarnin Allah iyayensu da suke yin haka da ba don Allah ne ya umarni iyayen da yi ba da ba za su yi tsawafi kirara da ka su sun gaji iyayensu wajen yin tsawafi kirara to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan mata su kwaɓe kaya a waje suna zagaye dakin Allah wani alfasha maza su kwaɓe kaya mutum ya fita kawai tsirara wani alfasha shi ne sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi don ya tabbatar da cewa wanda suke kai ba su da ba daidai ba ne Allah ce za idza ainihin fahishatan idan suka yi alfasha ta hanyar ira iraici a bainar jama'a tsiraici a bainar jama'a alfasha don haka in suka yi alfasha ta hanyar tsiraici a bainar jama'a ƙalu sai su rinka cewa wajadna alaiha aba'ana haka ne muka samu iyayenmu suke yi wallahu amarana biha Allah ne ya umarce mu da yi domin iyayenmu umarnin Allah ne ya sa suke yi da ba don sun samu umarni daga Allah ba da ba za su yi don haka mu mun san iyayenmu sun yi ne don bisa umarnin Allah shi ne cewa wallahu na bi qul sai Allah ke kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah a ya'muru bil fahsha Allah bai umarni da miyagun aiki Shi ne alfasha yaya Allah zai umarni a yi tsiraici maza da mata su fito bainar jama'a tsirara namiji fito bainar jama'a tsirara aga min shiro tsirara sana'a ta tulawa da mutum yake ciki babu kaya babu yayi dole sallah ba za ta zama ingantacciyar sallah ba sai mutum ya kasance al'aurar yana daga cikin kurakurai mutum ya shigo wata yan riga ko ta inansa bayansa a waje a kafaɗinsa hamutansa ko inansa irjinsa kana gani a waje wai yana bi da tashi sai zo masallaci wannan kuskure ne laifi ne mai girma yana ɓata sallah kuma yana ɓata mutane yana daga cikin wato miyagun ayyuka bai kamata mutum ya rasa idan mutum zai je sallah ya kamata Allah da akalla ya sa riga wanda ta rufe jikinsa riga ali to ba ya zamanto ko ta a yanke abuna ana ganin jikinsa ana ganin jikinsa to balle kuma ina mata kuma Idan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka ce da su inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai umarni bai umarni da miyagun ayyuka wani alfasha ne a taquluna ala Allah ma la ta'lamu yanzu za ku rinka faɗin magana kuna jinginawa kuna tsorawa Allah magana abin da ba ku da ilimi a kansa a ina ne Allah ne ya umarni da haka kawai zato su zato suke cewa da har iyayensu suke yi to suna ganin umarnin Allah ne ya sa iyayensu suke yi haka su zato ina wahayi wa aka yi wa wahayi Allah su alaihi wasallam kaɗai ake wa wahayi kuma ba inda wahayi ya zo ko Allah su alaihi wasallam ya bayyana cewa a yi tsiraici a gaban jama'a don za a yi tsawafi idan mutum ya zo zai yi tsawafi zai yi shi bisa tsari da shari'a don haka ta ulu na ala Allah ma na ta'lam yanzu za ku rinka faɗin ƙarya ku tsora da Allah abun da ba ku da ilimi a kansa Za ka bai dace ku faɗi abun da ba ku ilimi a kansa wannan yana daga cikin manya-manyan zulubai faɗin abun da ba ilimi a jirgin ga Allah Allah subhanahu wata'ala da yana faɗi kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana babu إيه a jingina ga Allah wannan laifi ne yana daga cikin kabair zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan walaysa bawa amma qa'adahu minan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace wanda ya kirkariya ya dingina gani ya dingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba amma dai ga Allah subhanahu wataala ya dingina ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan da gangan to annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyata bawa amma qa'adahu minan nar inda yake so ya zauna a wata shi da mutane to kaga da balle a jingiri a tsiri kariya a jingina ga Allah aslan ko ga mutane bai dace ne ga ya duk abun da baka da ilimi a kansa karka faɗe shi karka furta shi balle za ka ga yawanci a yanzu rayuwarmu mu abin da shafi wani ma muna faɗa abin da ba mu da tabbata mutum ya faɗi maganganu a kan wani ko a kan rayuwar wani ba ka san damuwarsa ba ka san ya yake rayuwar ba wani har rayuwar gidan wani ma sai ya faɗa abin da babu tabbas mutum watakila ya ji jita jita sai ya faɗa to haka rayuwa take gaba ɗaya al'umma imani ya yi rauni sosai zaƙin magana da take sa mutane su ji daɗi shine taɓa mutuncin wayansu da gulmace-gulmace da annan imanci, da ƙarerayi da maganganun da ba gaskiya ba musamman in ya shafi wani zaka kowa ya tsuru kuma ya kasa kunne yana yi sai wanda Allah ya kare wannan shine abin da muke ciki a yanzu amma Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ko sai ce maka yace mana inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula alaysa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm harshe kenan mafi hatsari ne harshe yanzu duk abin da muke ciki ana wanda ya kowanne fa'ida yanzu harshe harshe ne ke faɗan abin da muke ta ji yanzu don haka in aka ce harshe a gabar mutum to babu kamar don shi yakan iya jan kowace gaba ta yi abin da za ta yi wanda yake mallaki da shi ma shine zuciya zuciya ita za ta raya harshe ya faɗa zuciya ita za ta raya kafa ya tafi zuciya ita za ta raya hannu ya kama ko ya taba ko wani wani. makamancin haka ido duka wa'innan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna sam'a wal basara wal fu'ada fu'ad shine zuciya ne kullu ulaika kana ilmu Duka dukkan gaban da ka gani tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabinsa kuffa alayka hadha ka kame karkarin ka yawaita magana mutum ya yawaita ambaton Allah shi ya fi yanzu shiga jama'a ma wani sami in ba wani sana'a za a yi ko wani aiki ko wani mitin da ya zama za a yi shi don gina al'umma ko gina addini ko gina abin da ya dace na alkhairi ba to zaman mutum a inda babu jama'a da za su yi maganganun da ba yaddar Allah ne a cikin ba ya fi alheri ya fi alheri saboda yanzu amma har ce mu mai da shi sakeke kawai malamai magabata suna cewa har ce shi mai gaban da babu wani wanda ya dace a sashi a kurkuku kamar harce yau za ka ga suna kirge maganganun da za su lafazin ka za mutum da yi daga juma'a zuwa juma'a ba zai ƙara wani don kar ya fita daga yadda rana saboda babu abin da yake kifa fiskar mutum a cikin wutar jahannama irin harfe in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai sa a kifa har kifa fiskan mutum abin da bisa hancinsa da fiskarsa a cikin wutar jahannan babu kamar hari hasa'idu alfina wato abin da aka yi faɗa da harshe ne abin da zai zama mai kai mutane cikin wutar jahannan cikin sauri to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa an ta'uluna 'ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku rinka faɗin abin da ba ku sani ba game da Allah don ka wala ta kafu ma laysa laka bi ilm Allah ta qul amara rabbi bil qist ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umarni da adalci malamai suka ce bil adl wal ma'ana al istiqama Allah Ubangiji ya yi umarni da adalci amma abin da yake nufi al jajircewa jajircewa kan addini al shi ne a je a dawo mutum yana kai abin da yake kauda mutum daga shi ne rashin ikhlasi duk abin da za ka yi a yau in dai ba don Allah aka yi ba komin kyawunsa, in dai ba don Allah aka yi ba wata ranar ƙarshen ta sai mutum ya dawo yana warware kansa saboda haka in mutum ya yi abu domin Allah baya tsada al-istiqama shi sa Allah subhanahu wataala da yake tabbatar da waɗanda suke samun kariya ta mala'iku da cikawa da imani da innal ladina qalu rabbuna Allah sun istaqamu thumma istaqamu sannan suka yi istiqama jajircewa lokacin da sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene zan aikata wanda yanzu nan zai kai aljanna yace kul amantu billah thumma istaqim kace amantu billah thumma istaqim sanan ka istiqam ka dai ka tsaya ka jajirce kana garin ku amantu billah kana gida amantu billah da daddare amantu billah da rana amantu billah a gona amantu billah a kasuwa ma amantu billah a gurin sana'a ka samu mukami amantu billah kana aikin gwamnati ne amantu billah istiqama innal ladina qalu rabbuna allah rabbuna allah shine Sun masta thumma istaqamu sannan suka da suka tsaya cikin wadata Allah cikin rashi Allah cikin samun Allah cikin rasawa Allah don haka mutum ya ce samu istiqama shine sauka daga istiqama shine karancin ikhlasi ke kawo shi duk abin da mutum zai yi shi domin Allah idan ya Allah ya taimaki mutum yana aiki domin Allah to shi ke ya ci nasara za ku kul amara rabbi bil qist ka ce da su lallai ubangiji na yayi umarni bil qist ai bil adli wa huwa al istiqama wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid sannan ku tsaya tsayin daka fi ibadatihi cikin ibadar Allah shine inda kulli masjidin fi ibadatin cikin kowane duk inda za ku yi ibada ta bautar Allah ku tsaya tsayin daka muttabi'ina lil mursalin shine al-istiqama sanan mutaba'a mutaba'an manzanni domin manzanni da annabawa ba sa yin abu sai abin da Allah ya umarce su to duk wanda ya bi koyarwansu bisa tsari da suka tsara to ya tsira duniya da lahira to shine anan wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin shine ku tsaya a duk inda za ku yi ibada ku yi ibadar kuna masu istiqama tsayayyu da jajirtattu ba gudu ba ja da baya sannan kuma bisa koyarwar manzanni a al'ummar mu bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai yi in dai ba bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane babu lada Allah baya karba wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku roki Allah ko ku kira Allah mukhlisina wad'uhu ku bauta wa Allah kuna masu kiransa ko kuna masu bautarsa mukhlisina lahu dina kuna masu kebe addini ga Allah shine ikhlasi قل إني wa أن أعبد الله مخلصا له دين له wa ma umiru illa ليعبدوا الله مخلصين له الدين duk hatta yahudu da nasara ba umarce su ba illa su tsawon su tantance addinin su suna masu ikhlasi qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu lahu lahu wa oh, eh, suratul zukhruf ah, suratul haka ne na farko mukhlisan lahu din mukhlisan lahu din la abudu mukhlisan lahu din na'am eh, qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlisan lahu kace ni an umarce ni in bauta wa Allah shi kadai ina mai kebe addini na gare shi al-ikhlas shine babban duk abin da za a yi ai domin za ka yi sallah ka yi kokari ka yi domin Allah yabon mai yabo kare da mai sai dai in wani ya yaba wataƙila ya zama bushra ajila in za ka yi sadaka ka yi domin Allah in za ka duk abin da za ka yi na ibada ka rinka yi kana cina Allah yadda ake samun ikhlasi yawanci addu'a haka malamai suka ce magabata sun ce sun sha yin addu'a don Allah ya azurta su da ikhlasi zukatansu sun yi ilajin zuciya za ga imamu sufiyan rahimahullah ta'ala ce yayi jinyar zuciyarsa ta ginu akan ikhlasi sai da yi shekara ashirin yana jini mutanen da suke aiki tun gashin aiki wa addinin domin daga zaharar niyyar mutum ta sauka daga Allah to babu wani Allah da aiki da haka kullum ikhlasi kuma yana tabbatuwa ne in mutum ya dage da ɓoye aikin in ba aikin da ya zama dole a bayyana shi ba kar ka damu da sai ka bayyana kar mutum ya damu da sai an gani kar ya damu da sai an ji a mutum ya koyi ayyuka yana korewa. amma in ya bayyana ba dole ce musamman in ya san cewa shi jarumi ne in tubu sadaqat fa ni'mahi amma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khayrun lakum da ai sadaka in an bayyana babu laifi Allah yana karba sai dai mutum ya tabbata ikhlasi ya sanya Allah a zuciyarsa mutum sallah zai yi mutum azumi zai yi mutum sadaka zai yi mutum kyauta zai yi mutum abubuwa da zai yi duka ni dai na ibada ne wanda ake tsammanin lada a wurin Allah kan mutum ya kokari ya nemi Allah ya bashi dace ya yi domin Allah za a gina masallaci Allah ya hore masallaci gina masallaci samun tsaro ta Allah ne ka gina domin Allah in karantarwa ne ka roƙi Allah ka yi karantarwa domin Allah za ga magabata ba ma magabata ba a yanzu inda akwai manya-manyan malamai da za ka ga ba sa tashi don karantar da mutane ta su ta addu'a sai ta addu'a a kai ba sa fasa wasu ayyuka na alkhairi don tsoron mutane za su watse ba su gaya masu abubuwa ba a ga malamai a yanzu akwai manya-manyan malamai shek ibrahim kubayar ba zai tsaya yana ma yana eh, ilka'in muhadara ko ya wa ya bar abu na eh, nafila ko ya bar tasbihi ko ya bar azkar a kowanne wa'ina umarni ne daga Allah umar koyarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da wannan ne ka zama kuduwa to amma eh, idan mutum kullum ayi aiki domin Allah kuma aikin nan kowa fa zai rasu ne a sashi a kabari yasa ba wai kawai mu zo a daidaita mutane su je su samu kabari ni'ima sai ko mai daidaita waya kowa kawai zai aiki ne ba kawai dama ce ta a haɗu Allah ya ɗora ma kai ne mai faɗa ko mai karantawa ko mai fassarawa ko mai wani abu kawai da amma kowa zai tsaya gaban Allah masa ne to kaga ba wanda ya san wanne ne wani amma dai kawai ga wani aiki nan da Allah ya baka shikenan Allah ya gaskata ikhlasi lillahi alhamdulillah amma kar ka bar wani aiki naka da za ka yi domin Allah doi taron jama'a ba gwanda ka tsere su ba yawa idan ka yi ayyuka ya ka zama an yi fintikau shi kenan ya yafi? yawa da a zo kullum mutum shi ne mai magana kuma shi ne da kyar a can baya Ka kaga bai yi ba don haka iya ayyuka kullum mutum ya yi kar ya gaza idan haka wada Allah mukhlisina lahu din ku roki Allah kuna masu ikhlasi shirka ta kan shiga mutum riya ta kan shiga mutum ba tare da ya sani ba sa wasu abubuwa in kaga mutane za su ci gaba da yabawa a fili da yawaita abuna a ah, karka damu da wannan karka waiwaya da wannan koye shi ma shi yafi yau kuma tsayawa a rinka sauraron jama'a a shi ta kawo yabo shi kansa yana halakar da mutum za mutum ya koda kai in ya yana da shi ke nan kwalin da yana mutu Allah ya karba magabata Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man kana minkum musallan falyasallam bi muslima wanda yake ganin zai yi koyi yayi koyi da waɗanda suka rasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Abdullahi Mas'ud kai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da tsoron raina a jikina don haka ba da sauran raina a jikina rabuwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai su Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu da sauran wanda suka wuce kafin shi ba su jima da rabuwa ba amma yana ga su tunda har an ga yanda suka cika da imani to su sun tsira yace in za ku yi koyi ku yi koyi da su ba da mu ba dan da sauran A wanda da sauran ransa yana cikin matsayi to maganin abubuwa shine ikhlasi sannan da takaita kutsawa cikin harkar duniya takaita kutsawa cikin harkar duniya duk abu da aka cewa duniya zalla ce aka sa gaba ka rinka auna abin kana neman tsarin Allah kana taka babu mai azurta ka sai Allah babu wanda zai tsaye da kai ko ya hana ka ko ya taka birki a rayuwar ka sai Allah saboda haka takaita kutsawa cikin duniya harkar duniya babu harkar duniya da mutum zai kutsa cikin ta gadangada a ce sai ta raunata imani kowane ɗan adam ne babu shi duk da kutsa cikin harkar duniya gadangada sai ta raunata imani so da haka eh, wajibi ne yanzu zamani ne da muke rayuwa wanda imani ya yi rauni ba irin da ba wanda imanin kawai ake gani amma yanzu zamani mai muke rayuwa kawai imani ya yi rauni kawai kowa yana ganin aljanna mai sauƙi ne so da ka ai da barbaru za a yi dabara aljanna mai sauƙi ne to da ne, mu daina Allah za mu daina mu daina Allah mu ce abun da ya ga dama a tsokani Allah ta nan a tsokani Allah ta nan a taɓa Allah ta a taɓa Allah ta ba ma jin cewa muna taɓa Allah Shi ne matsalar mu yau amma gabata mutum zai yi kuskure ɗaya ya kasa barci. ba ka ji Abu Hurairah radiyallahu ta'ala mahaifiyarsa ce wata gida shi Abdurrahman yana tsauri zai da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya makara ta ce Abdurrahman bai ji ba ta sake Abdurrahman ya yi nisa kawai ta tafi shi ta ɗauka ya ji bai zo wanda haka bai taɓa faruwa so da tsananin kyautata mahaifiyarsa da yake da tsananin biyayya ga mahaifiyarsa ya je ya zauna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gama bayan isha ya dawo yace na kira ka baka zo ba na yi fishi da kai subhanallah hankalin ya tashi yace kin je yace wallahi bai yi ba yace ni ma na yi mamaki a ce ka ji bari ban ci ne wannan ai ina kwana yi bai wuce ba yana kiwon raƙumi ya daura raƙumin ya soke shi da safe aka raba naman sadaka wa fukara ya rinka addu'a yana nafifili haka ya kwana da safe aka ɗaura kuɗin aka soke wani ƙaure yana nuna ya ɗau duk kuɗin da ya mallaka ya sayo raƙumi aka soke ya raba wa fukara a ci abinci nama ya ce ina tawassuli da wannan sadaka ya Allah ka yafe mu fishin da ta fa yafe don ba fa ya ji ne bai zo ba a bai ji bane ko ta karbi ujirin ta yadda kuma ta ce ba ta taba ganin haka ba ita ma ta yi tsammanin haka amma wannan fishin da ta yi na wannan tsakanin kafin ya dawo to shine yake neman tawassuli da sadakar raƙumi cewa Allah ya yafe masa wannan kajin ba ta tsiya magabata wannan ko ta bi aika dawo za ka ga haka rayuwar su ne su ne suka biyo sahabai kuma haka ga wannan to amma mu yanzu sai rinka yaudaran mutum ha ba ba ko ba ba ko mutum ya yaudari kansa shedan ya yi katutun a cikin zuciyar mu a rayuwar duniya ta yi yawa da sonta da kiɗimewa a kanta abin daga cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hatta addinin musulunci zai zamanto ya yi rauni kowa zai masa abin da ya ga dama a ƙarshen zamani sahabbai da suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam amin illatin ya rasulullah saboda ƙarancin musulmai ne a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina bal antum kufur musulmai a wani lokacin suna da yawa sai da yawansu da Musa wusa isai kamar yawan kumfa ne kan ruwa suka ce me ya kawo haka da na yake hudu duniya wa karahiyatul maut tsananin son duniya da kyamar haka mace ciki a yanzu ana cikin rayuwa da tsananin son duniya da haka muke tsokanan Allah wannan wannan ba za a sa duniya ga gadan a gaba ba tare da taron mace imanin mutum da sai imani ya zo haka ikhlasi shi ne duka maganin wani na abubuwa kowa ya ji a ransa shi kaɗai zai tsaya gaban Allah kuma akan abun da ya yi Allah zai tambaye shi kuma sai ka tsira ne za ka tsira ba mai tsira da kai wa Allah ya filin insani inna ma sa'a wa anna sa'ayahu Allah ta ziru wa ziratu zira to kaga abin duk abin da ake yi kawai mutum ya sanya ikhlasi wada'uhu na lahu kama bada'akum ta'udun Allah ta kamar yadda ya fare ku na haka za ku dawo wasu ma fassara akan wannan daga cikin fassarori da aka fassara kama bada'akum ta'udun shine yuhyikum ba'da mautikum Allah zai rayar da ku bayan mutuwa wata fassara kuma kama bada'akum Ta'udu ai kama bada hayatukum ad-dunyawi ko hayatukum fil hayati ad-dunya ta'uduna yawm al-qiyamah kamar yadda Allah ya fari rayuwarku a rayuwar duniya haka za ku dawo ranar tashin al wata fassara kuma kama bada awwalakum ta'uduna kamar yadda Allah ya fari farkon haka nan za ku dawo har ƙarshen ku ya dawo da wata fassara kuma kama ba da akun ta'udun kamar yadda Allah ya fari halittan kamar yadda Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halitta ku daga cikin ku akwai kafiri daga cikin ku akwai mu'mini to shine kama ba da akun ta'udun wasu ku za su dawo wanda Allah ya halitta ki musliman muslimun yarju ya'udu musliman wanda Allah ya tashi kafir ya audu kafiran shine ma'ana kama bada kun ta'udu wata fassara kuma kama bada kun ta'udu kamar yadda Allah ya fari halittan ku inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan ba'da dhalik har aka je matsayin cewa thumma yusaru ilayhi malak fa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa 'amalihi daga ce sai ce wa ajalihi sai ce wa shaqiyin aw sa'idi to kama bada akun ta'udun kamar yadda Allah ya fari halittar ku tun mutum yana cikin cike zama shaqiyi tun mutum yana cikin cike zama sa'idi to ta'udun haka za ku dawo wasu malamai suka ce yankin wancan hadisi ne kama bada akun ta'udun kama bada akun ta'udun an fassara shi da hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا لا نتاشم القيامة لا أتاروك قبل الله حفاة عراة غرلا باب تاكلمي إرارة باب كاتيا سيتي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين sai shi ne suka ce fassaran ayan shine hadisin ya fassara kama bada akun ta'udun kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili to ala ayi halin fassarori daban-daban duka idan ka hada su kama bada a kun ta'udu a wata ikhtiyarin ibn jarir tabari da imam Allah ta'ala kamar da al-hafiz ibn kathir ya ambata shine kama bada a kun ta'udu kamar yadda Allah ya fari halittan ku kuka rayu a duniya to haka kuma za ku dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama wannan shine kama bada a kun ta'udu minti na fariqon hada Allah subhanahu wataala ya ce wasu yanki Allah ya basu bisa shirya ya shiryar da su Allah ya basu ya shiryar da su wa fariqon haqqa alaihim ad wasu yanki kuma kalmar bata ta tabbata a kansu ma'ana Allah subhanahu wataala da ya halice annabi Adam alaihi salam ya shafi bayansa da hannunsa subhanahu ta'ala. zuriyar annabi adam suka fito wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to lokacin da zuriya suka taso gaba ɗaya zuriyar annabi adam alaihi salam Allah ya duba zukatan kowa yadda halicce su akwai zukatan da suka fi kowanne haske su ne zukatan annabawa da manzanni sannan sai wasu haka sai wasu haka sai wasu haka akwai wanda zukatan su duhu ne kawai su ne kafirai Allah ya kiyaye wasu munafukai ba zukatan su masu duhu sosai munafukai Allah ya kiyaye daga sai Allah ya tabbatar da shiriyarsa ga shiryayyu masu haske ga su da ya tabbatar da kalmar fata ga matattu don shi ne fariƙon hada wa fariƙon haƙƙa alaihimun dalala yanki daga cikin bayi allah su wani wata ya shirya da su shi yasa kullum mutum yake roƙon allah ihdinas siratal mustaqim ya allah ka shirya da mu tafarki ne kai yan adariya suna cewa a ai da gida suna ganin cewa ha allah subhanahu wa ta'ala ba shi da halittar ayyukan bayi ba da sharri la sharra hawa da khaira bayan su suka yi kayan su da kansu Allah ya tabbatar cikin alƙur'ani wallahi khalaqa kuma ma ta'malu Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa sai dai Allah ya haka domin jarrabawa sai kuma ya ce, wa hadaina hum najdain dan adam an shiryar da shi ta farki guda biyu akwai tafarkin shiriya akwai tafarkin bata idan mutum tun asali ya ta kalmar aka ta tabbata gare shi zai kama hanyar baya da duka gaba ɗaya Allah ya ga dama da ya halice mu bai aiko manzanni ba bai yi komai ba sai kawai ya ɗebe mu ya samu a wuta ya yi adalci da jalalu amma ganin damansa ne da ikonsa da adalcinsa ya sa yake zuba wasu a wuta bi adalci yake zuba wasu a aljanna bi rahmatihi Allah ya sa mu cikin daga babu wanda ya yi tambayi Allah la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun kaka ya tambayan kowa za iya kwayin kowa me yasa kaza ya aka yi kai kaza me yasa ka je kaza me yasa ka je kaza amma Allah la yus'alu amma yas'alu daga fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dhalal Allah ta innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillah lalle su suliki shaydanu suka rike su wato majibinta koma bayan Allah rikan shaidanu majibinta koma bayan Allah yawanci tsafe-tsafe da shirka wajen neman duniya da zalunci wasu kan yi tsafe-tsafe don cutar da wayansu wasu kan yi sihirce-sihirce don cutar da wayansu masu taimakon su akan wannan su ne shayazi kamar yadda Allah ya tabbatar wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in muhun innakum la mushrikun wa in af'atumuhu innakum la da daga shaidanu suna dora mutane a kai shirka wasu suka yi amfani da shaidanu wajen zalunta wasu bayan Allah ya nuna su ta hanyar tsafi tsafe da tsirice-tsirice yi wancan tsiri wani an masa tsiri ya daina zuwa kasuwa saboda kawai hasada na masu hasada wani an daina an yi masa tsiri ya daina zuwa wurin aiki saboda hasada masu hasada wani an masa tsiri abubuwa da yawa yana iya faruwa shaidanu suke wahayi zuwa ga shaidanu ɗan uwansu mutane cikin mutane su abunan sun ittaka zohun auliya shaidanu suna iya hana mutum rukuni daga cikin arkanin islam sai za mu maka duk abin da kake so amma ba za ka rinka yin sallah ba ko kuma sallah guda ɗaya sai mutum ba zai yi sallar la'asar ba ko ba zai yi sallar magariba ba ko ba zai yi sallar asuba ba amma zai yi sallar salloli ko mutum ba zai yi wankan janaba ba don haka sun halakar da mutum daga innahu fariqan abuna Allah subhanahu wa ta'ala ya mutakhadhu shayatin a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammani wasu su ababen shiryarwa akan shirya su ba haka wani haka idan mutum babban abu ne kisa a yi shaidanu auliya shi ne son duniya ya yi yawa duka mu muna son duniya amma mu yi ta shakar da mu duka ba wanda baya son duniya amma mu yi ta shakar da mu taka tsantsan ne ba wai duk wani abin da kake son sai ya samu tuko ta hali ga gaba sanya abin duniya sai ya samu tuko ta hali ga gaba na yana sauke mutum a kan addinin ba Don zai yin abin da ya saba wa Allah in da hannu suka raya masa cewa wannan abin in an yi za a sama da saboda ka dole hanyar shar da Allah kullum neman jar Allah kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina al'ummar sa kai haka ta bai suka tashi ba abin da ya dame su illa neman yardar Allah ba za mu ci nasara ba sai mun zama haka haka magabatan suka tashi ga mutum ne a ce maka in ana baka tarihin sai ka ɗauka wani irin mutum ne shi mutum ya shekara 60 bai taɓa rasa hannun jami'i ba shekara 60 imamu malik rahimahullahu ta'ala shekararsa 79 79 60 in ka cire 19 me yasa goma sha tara ba a lissafa su saboda ba a san shi ba yana yaro a wasu lokaci da ya taso ya zama matashi ya shiga ilimi daga nan aka san rayuwarsa to shekara 15 da asuba da azhar da la'asar da magariba da isha bai taɓa yi ba a cikin jam'in sallar masallaci ba kuma da ya gan kama a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma sallar ninka ta ake sau dubu na sauran masallatai in banda masallacin makka imamu nafi imamu nafi imamu nafi din nan na kora da kake ji wa amma imamu nafi wa menene imamu nafi menene shafiya imamu shafiya yake bari wannan game da imamu nafi gudu da yawa amma karimu sirri fi na fi'un um. fa da miktarin madina ta manzila amma karimu sirri fi da um. madina ta manzila a shi imamu nafi shekara 60 da wani abu ba a taba ta da ikama ba ba a ce na tsaye a wurin da yake limanci kuma a wannan kaga eh, to me zaka ce to wa'annan su ne bayan Allah waɗanda suka tsaya da ka. imamu sufiyana ibn uyayna allah ta shekara arba'in da takwas ba a taɓa ta da iƙama ya rasa sahun farko ba saloli biyar ba ba salon juma'a ta zaki zaki ba saloli biyar ba a taɓa ta da ba da taɓa da sahun farko ba shekara arba'in da takwas yanzu wannan za ka ce mutum zai yi wani? ko nawa za a masa zai yi wani? shekara arba'in da takwas da asuba duk uzurin da ɗan adam yake da shi na asuba da duk uzurin da ɗan adam yake da shi na azara an je gona ne an je ofishi ne an je aiki ne an je kasuwa ne an je ina amma ba a taɓa da bai taɓa da sauran farko ba shekara arba'in da takwas sallah nawa kenan sallah nawa ya kirga sallah biyar biyar na kowace kwana kwana nawa ne a cikin shekara ɗari uku da wani abu da fiti to sau arba'in da takwas kada eh, abubuwa ne wanda ba za ka taɓa lissafa ka ce mu eh, za a iya yi ba to wannan su ne wanda su tsaya tsayin daga Allah su hana ta ya mace su Allah ya ba mu iko yin abin da ya dace da mu wajen neman yadda Allah ba za mu ta da الله لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة قصر إلا ومعها بمطر بحالة رقم في إيمان لأن كلام كرسي تيجي تبيع تبيع قصر بعد فتنة المحرر أي مجانا أكل أي جنة إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل ده وصل للكتب على اليوم سنت aikin hajji idan mace ga mace in ba ta da muharrami to aikin hajji ya tafi gare ta imam malik rahimahullah wa ta'ala ya ce za ta iya tafiya aikin hajji idan akwai rufqa amin wato idan akwai tawagar jama'a wanda aka amince da su ana gaba matsala za ta iya tafiya aikin hajji malamai suka ce a ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسئل مسئلة رجل إلا وعلى المعرض سؤال كما akwai rufka amina tawaga amintattu da ta kai sahabbai ne wani mutum ya zo ya ce ya da za lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai halatta ba ga mutum da ta imani da ana da ranar ƙarshe ta tafi aikin haji ba tare da ai sai tafiyar da ya kai kasu ba tare da muharrami ba ko da ba aikin hajji ba sai wannan mutum ya ce ya rasulullah inni qad iktutiftu fi ghazwati kaza wa kaza ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma an rubuta ni ina daga cikin da za su fita tafiya yaki tare da kai guri kaza wa mar'ati hajja mata ta kuma ta tafi aikin hajji tare da tawagan sahabbai sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a hujja ma amra'atik maza maza tafi ka samu matar ka ku tafi aikin haji sai aka fidda sunansa daga yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ya tafi haji tare da matar tare da cewa sahabbai ne tawagar da za su to shi zai sai wani malam ya ce ah, idan har Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan tare da cewa rufka amina babu rufka amina da kai sahabbai to kawai suna ganin ba za a je aikin haji ba mai ta je aikin haji shi zama ma in ba shi da muharrami to aiki hajji bai zama wajibi a kanta ba wani shi ne eh, malamai ko kama irin su musamman yin su mamman shafi da yin wanda amma imam malik da yin da a malikiya da muke a shi za ka ga a malikiya ana tafiya su fa hannun kawai mutum zai je a wani abokin sa da to wanke ba za ta je aiki mai da ala ka na da ita kuma yana da daman ya aure ta inda su rabu da wannan su yi tafiya tare to kaga wannan yi hatsari Eh, to amma din yawanci a nan alhamdulillah ana tafiya ta a amina lura da cewa an saba malikiya ce amma in dai an ɗau zahirin hadisi ya rusa wannan magana da hujjojin da malamai su yi duk da cewa imam malik rahimahullahu ta'ala ya ji wa'incan hujjoji na hadisan amma shi kuma ya duba cewa rufuka amina za a iya tafiya tare da ita a ganin shi ya sa za ka ga a nan da su yau a wata shekarar da ya sun sauka a jidda duk mutum da ba ta da muharram aka dawo da ita eh, abu da shekaran mun jagoranci alhazai da gwamnati da muka yi jidda sai muka fara magana da jami'an guri saboda haka eh, eh, muka yi magana duk dai matin da muka je da su alhamdulillah sun mutu to da muka yi wajen akwai shekh ah, Suleiman Abu Haifi hafiza Allah ta'ala yana cikin manya-manyan malamai a yanzu na da kujera a masallacin nan zuwa da sura da shi Ya aka wannan matsala goyin ta daga sai yi magana a masallacin nan zuwa da sura da suna kawo wannan matsala da shi daga aka samu kudi daga wannan jiragen ba sa ki dawo da mata Najeriya ba lokacin da muka tsallaka Madina zuwa isar da wancan to daga sai Allah ya taimaka eh, mata suke yi tafiya da rufuka amina Eh, to amma dai hadisi ya ture kowa kuma ya ture maganar kowa to bayan yadda yawanci a najeriya ba su bai mutum yake zungoya wata wata za ka jance mijin kawai yana zaune sai a aiko kujera a ce babban da ya zama. da mijin zai makale ya ce wallahi sai shi ma an biya da ya ji to amma wani kai za a ce to ai iya kuɗin kenan idan aka wani to in ya haƙura za a haɗa da ga amina shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yasa ga hadisi ya ce kuma ga abun na annabi na alaihi wasallam ne bada kuma ga abun da ya faru da sahabbai wannan shine don haka idan ta bi maganar hadisin da sallallahu alaihi wasallam waɗanda su gaya mata wannan maganar su gaya mata gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba maganar su ne yau za ka ce ta biya wa ko ɗanta su tafi tare ko wani kaninta su tafi tare ko ta biya wa mijinta sai su tafi tare kawai shi kenan kaga ba wani ma sauran dogon turanci sannan wa ga Thank you. before waɗanda duk suka turo suke bukatun bayan Allah su da addu'o'i muna fata Allah da ga addu'o'i a wanda su kawo kaya Allah ya kawo ciniki da albarka wanda ake bin ta bashi kuma lokacin da suka yi alkawari yayin babu hali na farko ya je samu wanda ya bashi wannan bashi ya bayyana masa hakikanin gaskiya kuma masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala da shi Allah ya kawo masa buɗi ya samu ya biya wannan bashi inda za a ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wanda tuba shi ya tabbai shi da ita zai yi ya yawaita faɗin Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika an man siwaka insha Allah Allah zai yi shi don haka wannan wata Allah ya kawo masa rufi ya samu biyan bashi masu irin waɗannan ƙudurori Allah ya shiga da mai musu a wanda yake koyon kasuwanci Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin wannan ودع حتى اليوم الصغرى وصلاة اليوم الصغرى وجزير من ينطي اليوم الصغرى إلا ساعة داشي أنا قادة نترى وإذا وإن استيقاما جلش اللافية وصوى حنشي ألا وجه اللافية لو إن استيقاما جلزينيا سنة يوري إيجا ألا سوى المشالة وجه اللافية ألا كرم أن اللافية دليل ولا أجين إنسا إنه كبير وكريم ومجيب وجعرات دكا موقع إما وإن استيقاما suna bukatar a tura su addu'o'i waɗanda suke da basu suka Allah ba su ikon biya masu bukatar jari Allah ba da jari mai albarka dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun su da yake da su Allah ka ga mana bukatun mu na alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuran Allah ka gafarta wa iyayen mu da kakannin zuriyar mu da iyalan mu Allah ka mana kariya da kariyar Allah ka sanya albarka a rayuwar mu da mu da su ka tabbatar da mu akan da yake